هلا ان سامو مساله تمتن فو سبا سكاوا فتيبو ونن بس كي كوي مساله كوي مساله مجي ولازم ان السكون اصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا اقسام المد اللازم اقسام لازم لديهم اربعه وتلك كلمي وحرفي يمع كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع معه مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الهروف وجد والمد وسطه فحرفي ينبدا ولازم إن السكون أصلا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا وصلا ووقفا بعد مد طولا أقسام لازم لديهم أربعة أقسام لازم لديهم أربعة أقسام لازم لديهم أربعة أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرف يمعة وتلك كلمي وحرف يمعة كلاهما مخفف مثقل كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع فإن بكلمة سكون فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرف ينبدا والمد وسطه فحرف ينبدا يا ya yi bayani ku karanta kai لازم لديه مرفعا وبالمجد يروى حرف جمعة كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة مفصل فإن كلمة السكون بلمعا وعزمت مقدر يومها أرجيت في الربوط وجها وجبت والصروف حتى يومها ولازم أن يمن بياني أكن المد الواجب شوى إتدايتي المد الواجب المتصل هو شيني إن جاء حمز بعد مد في كلمة إن جاء بعد حمز إن جاء مد إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد أن شيني شيني الواجب سنن جائز كلابيكو أقول الجائز المنفصل سنن أقول العارض للسكون سنن أقول بدل عند من بدل إناني الإمام ورش ولازم سنن المد اللازم wadda hukuncin ta lazim ce inis sukunu ussila idan sukunin ta na asali ne wasan waqfan ko za a wuce da karatu ko tsayawa za a yi ba da maddin tuwila bayan madda sai a tsawaita idan ka samu idan ka ce ai mun sha buga misalinsa al wannan sukuni ne al ko tsayawa za ka yi ko za ka yi wannan sukunin na nan ko bai nan al ina nan shi ne sai ya ce waslan wa waqfan waslan wa waqfan ko tsayawa za a yi ko wucewa za a yi shi ne a sukunin asli shine ay usila wa lazimun in as-sukunu usila idan ya kasance sukuni ya kasance ɗan asali ne waslan wa waqfan ko za a tsaya ko za a wuce da karatu sukunin nan na nan to shine sai ya ce muku ne. sai ya ce shi ce ba da maddin tubila bayan ya kasance bayan madda kaga al akwai alif anan ita ce mai madda al ga yadda yake ai ya nake sa kun al kaga ga hamza ga alifu maddin sannan sai me sai lamu ga sukuni na ba'ada maddin kaga a sukunu ba'ada maddin ga sukuni bayan madda sai da aka samu harafin madda sannan aka samu me sannan aka samu sukuni akan lamun din nan to ta zama al-maddul lazim haka idan ka ce الصاخة فإذا جاءت الصاخة قنقا شدة أنا فائدة تدمي الشدة عبارة عن ماذا؟ عن حرفين أحدهما أحدهما ساكن والآخر متحرك أحدهما wal'akar to ka gani a hadu ma zaki na farko zai zama mai ɗauri wannan nin da za a bude ta guda biyu ce alhawun ula sakina walhawun saniyatu mutaharrika kaga shi ma an samu sukuni sukunin usila waqfan wa waslan waqfan ko wucewa za a yi kaga ni kaga ba a da maddin tsuwila to wannan almaddun lajim kenan amma ne sai ya ce aqsamu lazimin ladaihim arba haka misalin nan idan ka ce ni alif lam haka lam ba haka bane in ka zo faɗi mim haka nun ba akwai sukuni ba kenan, yanzu ko da mutum zai wuce zai ce alif lam mim zalikal kitab ko wucewa zai ce wannan sukunin din tamim ta fito ba zai a ai wucewa da karatu zan yi ba bari in ce alif mun zalikal kitab haka akwai cikin qur'ani wanda ya karanta haka babu to ka gani to ne sai ya ce aqsamu lazim ita almaddi lazim ta kasu gida gida aqsamu lazimin ladaihim arba'a kasuwar almaddi lazim gida hudu ne وتلك كلمي وحرفي مع <coughs> أقوي اللازم الكلمي سنة أقوي اللازم الحرفي أقوي اللازم الكلمي أقوي اللازم الحرفي كو اللازم الكلمي أقوي اللازم الحرفي كلاهما مخفف مثقل كو الننس أقوي مثقل أقوي مخفف وجيس ده أي من بدي تنجيا أقوي المد اللازم المخفف الحرفي akwai almaddul lazimul musakkarul harafi akwai almaddul lazimu almukhaffaful kilmi sannan akwai almaddul lazim almusakkal alkilmi sun zama nawa kenan hudu shi yasa sai ce wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'a sannan kuma sai ce kilahuma mukhaffafun musakkalun fa hadhihi arba'atun tufassalu waɗannan sun zama hudu kenan ga nan za a rarrabe su sai ce fa in bi kilmatin sukunu yashma idan a cikin kalma aka samu sukuni ya haɗu ma a harfi maddin tare da harafin madda fawa kilmiyun waka to wannan sunansa sunanta almaddul lazimu alkilmi aw fi sulasiyil hurufi wujida ko kuma a cikin harfa guda uku aka same ta wal maddu wasduhu a tsakiya kuma akwai madda fa harfi yun to wannan sunanta almaddul lazimu alharafi kun gane idan an samu wannan sukunin a kalma to ya zama mai alkilimi idan an sama a harfa uku sulafi ya zama mai alharafi sunanta almaddul lazim alharafi to shine sai suka kasu gida biyu akwai almaddul lazim alharafi almukhassas sannan akwai almusaqqal sannan akwai almaddul lazim alkilimi المخفف sannan كما قيمي المثقل wani ne bai gane ba ina jin ya fito mana ko to wallahu alam sai hadda da ake kuma da damuwa ba ku haddacewa daɗi gare su fa waɗannan lokacin da ka haddace kuna ganin daɗin matanoni Da abin da ka haddace matani yanzu nan gaba na hau za mu zo mu sai an haddace mulha kuma sai haddace mulha sannan zuwa haddace zuwa haddace lamiyatul af'ali alal aqall kenan lamiyatul af'al ta al-imam ibn malik to sannan waɗanda suka kasance masu himma ya hadda alfiya alfiya siyuti ba akwai albaharul muhit na al-imam na Sheikh Abdullahi Gwandu baiti dubu hudu ne da wani abu wannan kaga akwai damuwa amma masu himma na haddacewa eh, eh? eh? eh to kayi dai ba ka haddace ba ai su tunda ba qur'ani bane duk wannan na abubuwan ko ka haddace su to zai iya yiwa ka rika samun matsala a cikin da ba qur'ani bane kuma ba karanta su za ka yi ta yi ba sai dai abiyat waɗanda za ka rika istishhadi da su za rika zuwa maka duk wanda kake son kai istishhadi da shi ka jawo zai zo ma amma ko ka zauna kai hadda ba dole bane ya zama kamar qur'ani ai qur'ani shi kadai ke da wannan baiwar eh, wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir saboda wannan hadda alqur'ani daban take ita amma hadda sauran abubuwa kana iya haddace abu amma ba ya zama ba haka ba amma in dai za ka iya jawowa to ka iya jajjawo wasu baitotanka eh? daga mutum ya yi wani na ce baiti baiti dubu dubu hudu kun yi dariya nuni ibn qayyim baiti dubu shida ne da wani abu baiti dubu shida ne da wani abu saboda <laughs> haka akwai aiki a daddage duk za a yi ha wani abu a ciki ba karatu ba ne ko zama kake yi kana yi yanzu yanzu yanzu yanzu alfi wannan nuniyar nuniyar ibn qayyim in kana zama kana yawan karanta ta to sai ka ba ka manta wasu abubuwa abubuwa da yawa za su iya zuwa maka lokacin da kake son kafa hujja da wani baiti baituta lokaci dai za ka iya zama ka tana da daɗin hadda a lokaci dai za ka iya haddace baitoci ashirin zuwa hamsin a zama ɗaya dariya na ba na ba ka dariya ne hmm. to ma tsaharatu tun da yanzu khabisun ne alƙalbu khabisun wa zihinu khabisun to ma tsaharatu zihini <laughs> to ma ma ma hiyat dariqatu ma hiyat dariqatu ila sakina <laughs>